This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna kuma tare muke da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Da muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis uku ga watan Oktoban shekara ta 2024. A cikin shirin namu na yanzu bayan labaran duniya za ku ji cewa an kammala wani babban taron matasa daga kasashen Nijar, Mali da Burkina Faso domin tattauna yanayi da matsalolin da ke addabar matasan kasashen na yankin Sahel. Kamar kowace ranar Alhamis a yau ma za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli. Sa'annan za mu buɗe layukanmu domin ba ku damar kira a bayyana ra'ayi. A yau, muna so ne mu ji ra'ayoyinku kan matsalar faduwar darajar naira a kan kudaden kasashen waje. To amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin sauraron labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da dare ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. sojojin isra'ila sun gaggauta gargaɗin mazauna garuruwa da ƙauyuka sama da ashirin da ke kudancin lebanon a yau alhamis da su Hanzar ta ficewa daga gidajensu su nufi arewaci domin kaucewa cutuwa a yayin da isra'ilan ke ci gaba da kai hare-hare ta ƙasa akan hezbollah mai magana da yawon sansanin 'yan gudun hijira na laraban lieutenant colonel avichev adre ya sanar da ba da sanarwar ta kafar sadarwar zamani ta x ga mazauna yankin inda ya ce su koma yankin arewacin kogin avali domin tsira da rayuwarsu ya ce tsayawa a yankin kudanci zai jefa rayuwarsu cikin haɗari ya ce ayyukan hezbollah sun tilasta wa sansanin bijirewa hakan da karfi da yaji ya ce za a sanar da su lokutan da ya dace su koma gidajensu sansanin ya saki wani faifan bidiyo da ya ce na dakarun da ke kai hare-haren soji ne a kudancin lebanon a halin yanzu rundunar brigade na shida na can a yankin kudancin na lebanon tana gudanar da samamai da nufin durkusarwa tare da lalata gine-ginen mayakan kungiyar ta hezbollah a wani labarin makamancin wannan a yau alhamis jami'an lafiya a labanan din suka ce wani harin da isra'ila ta kai ta sama ya fada kan wani gini a beirut da ya yi sanadiyar kisan akalla mutane shida ya kuma raunata wasu su bakwai sojojin isra'ila sun bayyana cewa suna gudanar da ayyukan soji ne da ke kai kaitar beirut a ci gaba da gurin kaiwa ga kungiyar mayakan hezbollah mai kula da al'amura na musamman na majalisar ɗinkin duniya a lebanon jenin henin prescher ta faɗa a kafar sadarwar zamani ta x cewa sai dai a irga yawan hare-haren da ake wato da ke girgiza birnin ba wani gargaɗi ba ƙarar jiniya ba a sanin abin da zai faru a gaba zama ne na rashin sanin tabbas zama ne kuma na zulumi da tsoro a ranar alhamis din nan sojojin isra'ila suka ce harin da suka kai ta sama ya kai kai wuraren mayaka 200 a lebanon da ya hada da wani gini a bin jebel da ke kudancin lebanon din da hezbollah ke ajiye makamansa a ciki isra'ilan ta ce wannan harin ya kashe mayaka goma sha biyar shugaba salva kiir na sudan ta kudu ya kori shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar mafi daɗewa a kan kujera inda ya mai gurbin sa da wani na hannun damansa ƙarƙashin wata dokar shugaban ƙasa korar a col kurkok wanda ya shugabanci hukumar tsaron cikin gida mai cike da cece kuce da ke karkashin babbar hukumar tsaro ta ƙasa nss tun bayan lokacin da ƙasar ta karbi yanci daga sudan a shekarar 2021 wato da goma sha ɗaya ta zo ne makonni bayan da gwamnatin rikon kwarya kasar ta sake sanar da ɗage gudanar da zaɓe a ƙasar a watan jiya ne ofishin shugaba kir ya sanar da ƙara tsawon wa'adin gwamnatin rikon kwarya da shekaru biyu tare da ɗage gudanar da zaɓe a karo na biyu biyu bayan jinkirin da aka samu a shekarar 2022 lamarin da ya janyo suka daga amurka da sauran waɗanda suka taka rawa wajen samar da zaman lafiyar ƙasar ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a ranar alhamis nan ne sabon sakatare janar na kungiyar kawance ta nato mark rutte ya ce kungiyar na sanar da cewa ukraine na da bukatar gaggawa a faɗan da take yi da mamayar ra a lokacin da ya ziyarci kiev domin tattaunawa da shugaban ukraine din vladimir zelensky rutte ya shaida manema labarai cewa abu ne mai mahimmanci gare shi na yaje ukraine a irin wannan lokaci domin fayyacewa a fili ga kowa da al'ummar ƙasar ta ukraine da ma duk wani mai kallo cewa nato na tare da kasar ukraine ukraine ruce ya kara da cewa shi da zelensky sun tattauna bangarori da ukraine ke da bukatar karin tallafi da hanyoyin da nato da kawayenta za su yi aiki tare domin cimma waɗannan bukatu a ƙarshe ya ce nato na tare da ukraine domin tsaron bangarorin biyu zelensky ya ce ya tattauna jadawalin nasarorin shi tare da daddada kira ga kawayen ukraine da ke samar da makamai da su amince a yi amfani da waɗannan makaman wajen zurfafa kai hari cikin ƙasar rasha mai yiwuwa dan takarar shugaban kasar mozambique a zaben da za a gudanar a wannan watan da ke da yakinin lashe zaben ya ci gaba da dogaro kan sojojin kasar da kudade daga turai wajen samar da tsaro ga manyan wuraren albarkatun iskar gas din kasar a wato a yanki mafi fama da tashe-tashen hankula cewar wani mai sharhi tsohon malamin sakandare daniel chapo mai shekaru 47 a duniya ya rika gudanar da yakin neman zaben sa ta yin amfani da kalmar a koma bakin aiki da ake sa ran idan ya lashe zaben ya tafiyar da aikin gina manyan ayyukan wuraren haƙar iskar gas da a halin yanzu aka dakatar da su sakamakon rashin tsaro a yankin cabo delgado domin samun nasarar hakan wajibi ne dogara ka kacukan akan dakarun kasar rwanda da shugaba mai ci filipe nyasi ya kawo a shekarar 2021 domin ƙarfafa dakarun cikin gida a fafutukar da suke yi mai sharhi a ƙasar ta mozambique kuma jagora a wani kamfanin tuntuɓa ta tiles jacobs ya ce babu ta babu ba game da kwarewar dakarun na Rwanda kuma Mozambique ba ta da wani zaɓi illa ta amince da hakan. Hauwa Sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. An kammala wani taron matasa daga kasashen Nijar, Mali da Burkina Faso domin tattauna yanayi da matsalolin da matasan kasashen uku suke fuskanta taron wanda aka gudanar a birnin agadez da ke arewacin kasar jamhuriyar niger ya kuma tattauna kan dimbin kalubalen da kasashen uku na yankin sahel suke fuskanta da suka hada da sha'anin tsaro tattalin arziki da sauransu wakilinmu hamid mahmud na dauke da karin bayani matasa kimanin fiye da 300 uku ne dai da suka fito daga kasashe uku na kungiyar IAS suka gudanar da wani taro a Agadas da ke arewacin Nijar da rufin tattauna matsalolin da suke cin karo da su a wannan yanayin da kasashen ke fama da matsalolin da suka dabaibaye su. Matasan sun kuma tattauna kan hanyoyin samo mafita kan waɗannan kalubalai da ke gaban su wanda a cewar su ke hana su ci gaban rayuwarsu. Yusuf Idrisa shugaban wata kungiyar matasa a Agadez. Kasan matasa suna fuskantar matsaloli a ce da yawa ga rashin aiki ga sace-sace ga tare-tare na hanya duk wannan abubuwan ga doka ka gani ana iya danganta su ga matasa musamman kasashen mali da burkina da niger kungiyar is da su da kansu ma ana cikin matsaloli abin ya shafi matasa da kanshi wannan dole ne sai matasa sun gamu duka su san menene mafita a cikin wannan abu don su magance matsalolin su taron dai ya samu halartar maza da mata daga kasashen inda suka shafe kusan mako guda suna tattaunawa kai ta diyo mutunkura matashiya ce da ta fito daga kasar mali ta ce akwai buƙatar shugabannin ƙasashe yankin su samarwa matasa da mafita. Ta ce mu matasa muna fuskantar matsaloli masu yawa musamman mata da su ne lamari ya fi shafa idan aka kwatanta da takwarorinmu maza don haka ya zama wajibi shugabannin kasashenmu su samar da wata mafita ga matasa domin dakile duk wasu fitintunu da ka iya tasowa. Adama Sonogo wanda ya fito ne daga kasar Burkina Faso shi kuma kira yayi ga matasa da su tashi tsaye. Ya ce ya zama dole matasa su nemi sana'o'i ko da kuwa suna aikin gwamnati kasancewar a yanzu an samu karuwar larurori na rayuwa wanda dogaro da albashi kawai ba zai isa a tafiyar da rayuwa ba. A ƙarshen taron dai matasan sun fitar da shawarwarin da suke ganin idan hukumomi su yi aiki da su za a iya magance wasu daga cikin matsalolin rayuwar da matasan suke fuskanta a ƙasashen ƙungiyar ta IAS. Hamid Mahmud, muri Amurka daga Agadas, Jamhuriyar Nijar. a gaida Hamid Mahmud, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar ta Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci ya yi da za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin yanayi da muhalli na wannan mako zai dora ne da bayanan masana akan matakan kariya da suka dace hukumomi su kiyaye don takaita raɗaɗin ibtila'in ambaliyar ruwa ko fashewar madatsin ruwa. Sunana Aisha Mu'azu. yayin da al'amura suka fara daidaita a birnin maiduguri na jihar barnan najeriya sannan gwamnati tana ci gaba da kokarin tallafawa waɗanda ambaliyar ruwan ta raba da muhallansu dan rajin kare muhalli umar sale anka ya ce ya zama wajibi hukumomi su kiyaye hakkin da ya rataya a wuyansu ta hanyar samar da wani asusu na musamman don kula da matsalolin ambaliyar ruwa sannan su yi aiki tare da al'ummomin da ke zama a daura da madatsun ruwa ko hanyar ruwa don tunkarar matsalar tun kafin tafi karfinsu ko me yake nufi da hakan kamar yadda muka sani cewa gurare kamar su maiduguri ah, da sauran gurare da suka samu wa'annan matsalolin kuma wanda ake hango cewar a hasashe ma cewar akwai wani ruwan wanda ake ganin kamar ya fi haka yawa da zai zo to gaskiya wannan abu kamar yadda nake faɗa kullum duk shekara sai mun yi wannan maganganun kuma su ma masanan sai sun taru a guri ɗaya an yi maganganun nan cewar hukumar da take da alhakin ba da hasashen cewa matsalolin nan za su faru tana yi so ni shawara ta shine dole sai an ware kuɗaɗe kuɗaɗen nan wanda daman dai akwai su a budget sakin kuɗin shine matsala yadda za a yi aiki din dole a fitar da wani asusu na gaggawa da za a rinka ajiye shi kuma kowaye duk wata matsala ta shafi ko ne da ya fi wannan ba a ce wannan guri ne da babu tsallaka kara a kan shi ba wanda zai iya taba kuɗin nan sai dai a yi amfani da shi domin a kula da harkar nan ta ambaliya kuma ita harkar nan ta ambaliya akwai wasu hanyoyin da za a samu a samu sauki a rage zafin ita matsala idan ta tashi aukuwa ko da sati ɗaya kafin a samu matsala mai duguri ina ga gwamnatin jihar labarin da muke samu ta tura tawaga su je su duba duba akwai md da ya je ko dg ne duba a wanda yake hukumar da ya kamata ta je ta duba sun duba sun ga gurin nan amma rashin ɗaukar shawarwari gaskiya daga su local communities ko su ainihin mutanen da suke zaune a gurin muhimmanci wani lokacin yana jawo mana matsalolin a kasa samun mafita wanda su suke da indigenous knowledge da za su iya nuna maka cewa dam nan shekaru baya da ya kai mizanin bayanin kaza aka samu matsalar kaza in za ka yi amfani da wannan ma wato wani lokacin gaskiya ba sai ka yi amfani da wani harka ta zamani ba za ka hada da ita amma inda za ka yi amfani da indigenous communities za su iya baka hasashen cewar za a iya samun wannan baraka ko ba za a iya samu ba daraktan tabbatar da samar da ruwa a hukumar kula da kogunan haɗe da jama'are injiniya muhammad mustapha umar a ci gaba da hirar shi da abokin aiki mahmud ibrahim kwari ya yi bayani akan irin dabarun da suka tanadar don sanar da mutanen da suke zama a hanyar ruwa a duk lokacin da aka tabbatar da yiwuwar samun ambaliyar ruwa don takaita irin asarar da ka iya biyo baya akwai hanya biyu hanyar da misalin muke da ruwa wani ke gama mun san yawan shigowansa mun san kuma abin da zai iya fita to daga nan sai mu yi asashe mu ce to zuwa daga lokaci kaza za a fara samun tumbatsan dam to shi kuma lokacin sai a fara sanar da duk al'ummar da suke kan wannan kogunan da suke kan wannan dam din a gidajen rediyo to ruwa zai iya zuwa a kowane lokaci su tanade shi su nisanci wurin a nisanci ayyuka a gabar kogi to shi wannan tunda shi ne muke da iko akai amma akwai kogunan da a ƙarƙashin mu ba mu da iko kai kaman free range ne zamu ce wanda kaga kaman kogin jama'are kogin misau har su wannan babu wasu madatsa akai da su kogin igi so su wannan nan galibi abin da muke shine akwai wani tsari da aka kafa wanda ake cewa river watch shine masu sanya ido a wannan koguna din to garuruwan ƙauyukan da suke kan kogi daga can farkon kogi can sama har zuwa karshe su wani al'umman da suke nan sai a ɗauki mutum ɗaya ko biyu sai a koyar masa yanda idan ka ga ruwa ya zo wuri kaza to ka sanar da na gaba da kai tunda ruwan a hankali yake zuwa zai wani zai dauke awa biyu ne kan ya zo daga wannan gari zuwa nan wani kwana biyu wani kwana uku wani sati to su wayannan al'ummin tun daga sama farkon kana cewa daga sama daga ina ya faru kenan misali mu ce kogin jama'a rai ai kaga daga gadar maiwa za ka dauke shi bangaren eh, bauchi yawa eh to a nan ne zaka fara samun al'ummu mai yawa kuma nan ne gada nan ne alƙarya daga nan zaka iya fara ganin tun batsa ruwa tunda akwai koguna da yawa da ke shigowa sai ya haɗu a gada a wuri ɗaya ta gada ɗaya ke fitowa to wannan tumbatsan daga su wanda sai a ce a samu mutum ɗaya ko biyu a gadar maiwa daga ya ga wannan ruwan ya tashi dan ruwa ga shi'umi ne wasa ya awa ɗaya biyu sai tashin da ba a tunani so shi sai sanar da misali mutumin da yake ningi to mun ga ruwa ya fara tashi har ya kawo gaba kaza sun sani dama shi kuma na ningi sai su sanar da al'ummar su kuma a yi ko a sanar lallai ga ruwa ya tashi a gadar maiwa a nisanci gabar kogi to kowane lokaci zai iya zuwa a matsayin su ma na yau da kullun sun san daga gadar maiwa zuwa ningi a awanni kaza ke ko kwana kaza to shi kuma na ningi shi kuma sai sanar da na gaba kaman mu ce gwaran mm. daga ningi zuwa gwaran kogin watakila yana yin kwana biyu uku mun samu labarin ya zo gadar maiwa daga gadar maiwa ya fara zuwa zai zo ningi daga ningi kuma fa sai ku saboda haka mu yanzu ya zo wurin mu mayo ku kuma ku tanade shi gobe ko jibi misali su kuma na gwaran sai sun sanar da misali fago mm. ko kuma zigau ko kuma jama'are to lalle duk wani ƙauyuka da suke kan koke, lalle ruwa ya zo garamfa ya cika ya tumbatsa to lalle kowa sai ya nisanci wannan da in ba haka ba kana aiki a gonarka za ka waye gari ka ana ta bangaren kuma dr amina aminu idris ta jami'ar bayero ta yi tsokaci ne akan hadarin da ke tattare da yawan haƙar burtsatsen ruwa da matakan kariya daga tumbatsar madatsin ruwa ko yawan haƙar rijiyoyin burtsatse. yawan drilling na bohol in kana drilling yana jijjiga ƙasa yana iya kawo earthquake girgiza ƙasa saboda me ya sanya yau kai kayi nan nan da taku hamsin misali zuwa sittin makwabcinka shi ma ya girgida nashi ba za ku yi bohol ɗaya ku rika amfani da shi ba sai kaga ala'i kowa in gida goma ne kowane gida ya yi drilling shi to me kake ganin aka yi ma kasar ita da ake jijjiga ta kuma in an jijjiga ta din nan karkai tunanin za ta koma yadda take ba za ta koma ce sanya idan bohol za a yi layin unguwa zan na ku yi ma kanku uku a yi babba wanda me zai rinka ba mu to kuma ma muna da dam dam dama da mannan me sanya ma za mu kai ga muna yin bohol tun da muna yin bohol ne don mu samu ruwa ruwan da za a yi amfani da shi a gidaje amma idan me kana samun ruwan famfo kana biyan wani abu da za a rinka kula da harkar sakin ruwan nan ba wani wanda zai zo ya ce yau in ka lura yin bohol bohol din yan shekarun baya bayan nan ne yawa da can da ake samun ruwan famfo ba wanda ya damu da ya gina bohol wanda mun fi samun abin da. to kuma idan ana yi ba a duba menene zai zo ya ja mana matsala in kuma ya zama dole sai mu yi babba a wuri wanda zai iya kai ma kowa da kowa a unguwa kamar za iya cewa akwai sakaci na gwamnati wajen bari a yi zancen bohol din nan barkatai. To, ba za mu ce sakaci ba, <laughs> kuma za mu iya cewa kasawarsu. ruwan da ake badawa da ai ana iya bada shi yanzu tunda hanyar samun kudaden shiga in mun duba mun ga akan shekaru 20-30 da ya wuce sun karu Mai sauraro a nan za mu ja burki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya amince, za mu dawo da wani sabon shirin. yanzu a madadin dr umar sale anka injiniya muhammad mustapha da dr amina aminu idris da dokacin ma'aikatan sashin hausa na muryar amurka musamman ma mahmud ibrahim kwari sai julie lathers gresham da ta daidaita mana sauti ni aisha ma'azu nake cewa mutara ashiri na gaba zuwa makon gobe. To madalla yanzu kuma lokaci ya yi da za mu buɗe layukanmu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku. kamar yadda muka faɗa a farkon shirin muna son jin ra'ayinku ne kan matsalar faɗuwar darajar naira akan kudaden kasashen waje musamman dala amurka da ya ƙi ya canyewa muna da mai kiran mu a na farko daga jihar kebbi wake kan layi a jihar kebbi wa muke tare da shi a jihar kebbi to a menene ra'ayinka dangane da maudu'in da muka ambata na'am na ce menene ra'ayin da zaka bayyana to ina ganin na birnin kabi wato layin naka yana da tangarda bari mu je jihar nasarawa wake kan layi a nasarawa eh, assalamu alaikum wa alaikum salam yawa kuna tare da babawo mai agwade na nan cikin garin gidata to madalla menene ra'ayinka madalla ra'ayinka kan wannan batun da suka kawo su yau Eh, hakikanin gaskiya al'amari kamar yadda To, bari mu je a Kwantagora a jihar Niger. Wake kan layi daga Kwantagora? Kana magana da injiniya mai gero makeri Kwantagora jihar Niger. To, injiniya, menene ra'ayi dangane da maudu'in mu? Gaskiya abin da ya sa na sanyin na naira ta yi kace-kace saboda waɗanda adda marayin iko sun tara dala sun ɓoye. Dala kashi ke da naira. to shi yasa ba su son dala ta faɗi naira ta ci gaba saboda su ba naira ne gaban su ba dala a gaban su inda a a ce naira a gaban su na sanyin na bai yiwa a ce naira mu ta ya kaca kaca amma saboda sun tara dala sun yi dankin to shi yasa sun yi ko da naira sai dai dala ta ci gaba don haka Allah shi wani magani na sanyin injiniya mai gero maka rikon tagwar jihar Niger. To madalla sai kuma jihar Nasarawan Najeriya wake kan layi a Nasarawa. Assalamu alaikum suna na shafa ne katin magaji danya Musa kuma jihar Nasarawa malam Murtala barka da yake. Maralle malam shafa le muna jin ka <laughs> a bayyana ra'ayi. Malam Murtala wallahi gaskiya shugabannin mu na Najeriya nan ba abin da zamu ci sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Dan gaskiya akwai rashin iya shugabanci tattare da su. inda suna da iya shugabanci ina ganin naira ba ta iya waduwa kuma ga baki ɗaya dalar nan sun kwashe su ne suke amfani da shi abinsu daga su sai 'ya'yansu mu dai abin fatan mu shine addu'ar mu ubangiji sarki Allah ya kawo mana sauki a wannan kasa namu Najeriya mu samu dogito kuma Allah ya sa mu gama da wannan duniya lafiya salamu alaikum wa alaikum salam bari mu je jihar Kaduna wake kallaye a Kaduna garin gwamna To sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna. To Alaramma a bayyana ra'ayi. Gaskiya faduwan darajar naira abun baya mana daki matuƙa Illa iyaka mukan danganta abin nan ga shugabanni. Duk lokacin da aka ce an bar naira ta nemo makanta daraja to tun daga wannan lokacin darajar ta yi ba zai ce gwamnati ta saki darajar naira ta ce ita za ta nemo ma kanta daraja ba yana da kyau a tsarin da za a yi a farfado da darajar naira sai ka ga eh, ka kwashi kuɗi da yawa amma dalar da za a baka ɗan kaɗan sannan kuma a rage cin bashi irin yarjejeniyar nan da ake da turawan yamman nan bai kamata a ce su da suna ɗauka suna mai da shi wato dole-dole sai sun aiwatar da shi. To madalla. Ba dole ba ne. To masha Allahu a muna godiya kwarai da gaske. Bari mu je jihar Jigawa, wake kan layi a Jigawa. Usman Hodi ne daga garin Kiri a Toro Local Government. To menene ra'ayinka? Alhamdulillah ra'ayi da Usman Hodi ne daga Muna jin ka ai muna jin ka ka bayyana ra'ayi. Toro Local Government. a ra'ayina gaskiya wani al'amari daidai sai dai mu addu'a tunda gaskiya shugabanni sun fi koma a gaba yadda suke son kowanne ya samu matsaloli yaka suke karya mana darajar merori ba abin da ya fi sai dai mu yi addu'a Allah ya fitar mu lafiya to amin sun amin bari mu koma jihar Kaduna wake kan layi a Kaduna Suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya to Alhaji Musa a bayyana ra'ayi mana Malam mutala Faruku wannan al'amari da Najeriya sai dai mace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni a duniya sai in cewa ban ba ga ƙasa barinta ta kwallaki kan kankasin kanta ba amma sai dai a ce kawai shi ne da abu ne wanda zai kawai ana yi wani abubuwa wanda ma ba su dace ba a cewar mu na najeriya kawai dala ita ce a gaban su ba To na Kaduna layin naka sai a hankali bari mu je jihar Kwara wake kan layi a Kwara. Eh kuna tare da Bello Garba dinawa kala kala daga nan Kwara. To kala kala a bada ra'ayi. Eh, to Alhaji Murtala gaskiya abin da ya kawo wannan rashin shugabanci na gari. Eh shugabanci na gari yana ɗaya daga cikin abubuwa suka kawo taɓarɓarewa naira. an mai da hankali ga dala ba a aiki da naira to shi ya kawo wannan taɓarɓarewa ya zan naira a ce naira ta nemi kanta ta nema mu kanta in to shi ya kawo wannan matsaloli duka wannan ita ce gudun mata na gode ne to bari mu je jihar filato wake kallaye a filato. Islam Muhammad Yalwan Shandam Plateau State. To na Yalwan Shandam menene ra'ayinka? Ra'ayi na kawo wannan abu duk da wani shiri ne kawai na tsaro ta talakar Najeriya. sannan abu kuma gaba ɗaya mu ma kamar talakawan haushin mu kawai ake yi san kullum mu mun kasa gane kan to layin naka ya tsinke da fatan za a yi mana aikin gafara bar mu je katsina jihar katsina wa ke kan layi daga nijar o oh, daga nijar to mu je ina nijar wa ke nan. kana jin mu kuwa?

kenan don ku kula abba ku zai jaddada da ku ku kuma ku kula da ya haifa talaka mai da ta wahala ya gode mu da amerika amma ma ala da gudu don ya fita jahorin nijar to to shikenan to muna godiya kwarai da gaske daga nijar sai jihar zamfara najeriya ke magana daga zamfara amincin Allah ya tabbata gare ka kuma na Nasiru Husaini mai gwanjo sakatare kungiyar baka wa yake maka barka da warhaka barka ka dai malam Nasiru muna jin muna jin ka ya kokarwa jama'a sai ba tare da wani ya gama abin da ake magana kan shi man barakan bushe da ya dunya zalla halala to to shike to muna godiya kwarai da gaske a kuma kai ne kira muna na muna magana ne akan yawa taɓarɓarewar darajar naira a Najeriya wanda ya ci ya ƙi cinyewa sai eh, gaskiya wannan abin tun ba yau muka yi maganan cewa a ɗauki mataki a kai ne saboda a daina barin amfani da dala dala dala kowane lokaci a ɗauko naira a dinga amfani da shi ta kowane hauji da an ka amfani da naira ya zama ɗaukaka daga baki ɗaya to dala ma a kai kasu ba wurin daga dala a Najeriya. To madalla. Allah kara ma kudin mu daraja Allah saka shi lafiya. Malam Mutala ina maka fatan alheri abokin ka ne Nasiru wata ne Bundo bakin sauka sagu sau jihar Zamfara. Allah ta ya ba shi lafiya. To amin muna godiya kwarai da gaske. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Sojojin Isra'ila sun gaggauta gargaɗin mazauna garuruwa da ƙauyuka sama da ashirin da ke kudancin Lebanon a yau Alhamis da su hanzarta ficewa daga gidajensu su nufi arewaci domin kaucewa cutuwa a yayin da Isra'ilan ke ci gaba da kai harar-harar ta ƙasa akan Hezbollah. Hezbollah. mai magana da yawon sansanin 'yan gudun hijira na larabawan lieutenant colonel avichef adre ya sanar da bada shawarar ta kafa sadarwar zamani ta x ga mazauna yankin cewa su koma yankin arewacin kogin avali domin tsira da rayuwarsu ya ce tsayawa a yankin kudancin zai jefa rayuwarsu a cikin haɗari a wani labarin makamancin wannan a yau alhamis ne jami'an lafiya a labanan din suka ce wani harin da isra'ila ta kai ta sama ya fada kan wani gini a beirut da ya yi sanadiyar kisan akalla mutane shida ya kuma raunata wasu bakwai sojojin isra'ila sun bayyana cewa suna gudanar da ayyukan soji ne da ke kaikaitar beirut a ci gaba da gurin kaiwa ga kungiyar mayakan hezbollah Shugaba Salva Kiir na Sudan ta kudu ya kori shugaban hukumar lagen asirin kasar mafi dadewa a kan kujera inda ya maye gurbinsa da wani na hannun damansa karkashin wata dokar shugaban kasa. korar a kurkuk wanda ya shugabanci hukumar tsaro cikin gida mai cike da cece kuce da ke karkashin babbar hukumar tsaro ta kasa nss tun bayan lokacin da kasar ta karbi yanci daga sudan a shekarar 2011 ta zo ne makonni bayan da gwamnatin rikon kwarar kasar ta sake sanar da dake gudanar da zaɓe a kasar a ranar alhamis nan sabon sakatare janar na kungiyar kawance ta nato mark rutte ya ce kungiyar na sanar da cewa ukraine na da bukatar gaggawa a faɗan da take yi da mamayar rasha a lokacin da ya ziyarci kyiv domin tattaunawa da shugaban ukraine ɗin volodymyr zelensky rute ya shaida mana ilma labarai cewa abu ne mai muhimmanci gare shi na ya je ukraine a wannan lokacin To masu saurare da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye. yanzu a madadin hawa sharif da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma julie leathers gresham da ta shirya kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ne murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.